hankali hankali abu hassan kaya kuma ya kai tashi na illallahu aiki to wajen fannin shato na ruwa waɗanda wanda an kai wanda an kai ƙarƙashin furoje furojiya wadda ta gudanar da wannan shato babu shakka 'yan gari na tara bisa da ilagawan ilagawan hunkwai hakanan da ilagawan ta, garin faido babu shakka ruwa na nan na ta gudana saboda tiyuka duka sun hahuwashe ruwa na can daji suna ta mulala dalilin haka 'yan gari suka ce a shaida muku waɗanda sun kai musu wannan taimako aka kore musu wahalar ƙishirwa babu shakka suna godiya amma suna neman agaji ko da yake na izgamar mer ya tahi da dare da rana babu zama ya tahi shina son shiga an gyara waɗannan tiyuka dalila haka waɗanda sun kai wannan aiki wannan furoje wadda aka ce mata furojiya wadda a can gidan ruwa na tawa babu shakka sun taimaka ma wanga gari da ke fama da kishirwa na tara bisa ilagawan tara bisa da ilagawan hunkwe da ilagawan gidan faido to babu shakka suna ta alasan barka amma suna fatan cewa wannan tiyuna da sun ka fashe ga sunan kuna gani za ku ga ruwa ga sunan malale ko ina cikin daji dalila haka wannan abin da ya abku suke godiya bisa ga aikin da an kai an karayar da su da waɗannan ruwa da wannan kataɓariya hanya da kuke gani to babu shakka 'yan gari sun kai godiya gare ku amman ku agaza ko da hikimar hina nan shina kai da kawowa mamman mai dabo da accan yau ma yau ma ini na laraba wanda nake muku wannan magana na iske shi ya taho ma dawa. wurin magana waɗannan tuyuka da za a sanyawa waɗanda sun ka mutu insha Allahu 'yan gari ku yi ku sha kuranku in Allah ya so ya yarda kwanan nan za ku ga aikin da duka kuke son ku gani a ƙarƙashin wannan mer ubangiji Allah shi kama musu azarori ta bunƙasa a cikin wannan shekara a ƙarƙashin mulkin bazun muhammad ubangiji allah ya saka muku da alheri yan gari suna murna dalila haka mu za mu ida muku wannan godiya da kuka ga dukkan jama'a na Nijar duk inda wata meri take to ta yi kwaikwaya da meri ta azarori wadda ke taimaka ma 'yan uwa waɗanda suke sun yi fama da kishirwa yau ga su can cikin ruwa male-male assalamu alaikum daga na kuma nomin da la'ilu ko gubce buza nake tura muku wannan labari sabo